amma ba ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan a nan ganin kaya a cikin gari na Kano a wannan yammaci na ranar Asabar yau sha hudu ga watan juma'a ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1435 wanda kuma ya zo daidai da 15 ga watan uku miladiya ta 2014 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafi mai suna at-tajridus sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar Zainuddin Az-Zabidi rahimahullah wanda kuma wannan shine darasin mu na na 149 kuma ba mu gushe ba muna hadisi na 248 hadisin abu juhaifa radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi qubbatin hamra min adam wa ra'aitu bilalan akhadha wudu'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه وديكي تشوى يا منزو صلى الله عليه وآله وسلم أزونا أتشكي وتقبى ونتنتي جاه نفاتا يتشي كما يا بلال ya ɗauko ruwan alwalar annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan ya ce wa ra'aitun nasa yabtadiruna zalikal wudu na ga mutane suna ta wawasan wannan ruwa sauran ruwan alwalar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi rage ya ce faman asaba minhu shay'an tamassaha bih wanda ya samu wani abu daga cikin wannan ruwan sai ya shafe jikinsa da shi wa man lam yusib minhu shay'an wanda kuma bai samu wani abu daga wannan ruwan ba akhadha min akhadha min balal yadi sahibihi sai ya shafi danshin hannun dan uwansa wanda ya shafo wannan ruwan na ma'aiki na ruwan alwalar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sannan ya ce sun mara'aitu bilalan sannan na ga bilal a kaza ana zatan ya ɗauko wata sanda farakazaha ya kafa ta fakharajan nabi sallallahu alaihi wa sallama fi hullatin hamra sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito a cikin wasu kaya masu roɗi-roɗin ja ko masu zanen ja mushammiran ya ainihin buɗe ƙorinsa salla ila al'anazati bin nasi rak'ataini yayi salla yana mai sutura da wannan wato ya sallaci raka'a biyu da mutane yana mai sutura da wannan sanda wa ra'aytu an-nasa wad-dawabba yamurruna min bayni yaday al'anaza na kuma ga mutane da dabbobi suna wucewa ta gaban wannan sandar wannan hadisi mun faɗi matsalar farko da take da alaƙa da wannan hadisi kai tsaye ita ce matsalar jajayen tufafi sallah da jajayen tufafi ko kuma sa ma jajayen tufafi gaba daya da maganganun malamai da suka yi akan wannan matsala wanda muka ce a dunkule maganar ibnul qayyim a cikin zalil ma'ad ita ce za ta zama magana mafi tsaka-tsaki a cikin maganganun malamai dangane da wannan matsala shine wato hannun ya shafi tufafin da suke jajawar wato al'ahmarul kani jajawar amma wanda yake da roɗi-roɗin ja ko zanen ja a jikinsa amma ba wai jan ne zalla ba wanda za a iya amfani da shi wanda shi ne kuma ake nufi da alhulla wacce ta zo a cikin wannan hadisi ce wannan magana ita ce tsakatsakiya duk da cewa imamu shaukani a cikin nailal alfar ya yi kokari ya ja da wannan magana to amma gaskiya maganar ibn qayyim ita ce magana mafi zama tsakatsaki cikin maganganun da muka ji na malamai dangane da wannan mas'ala sai mas'ala ta biyu wacce ita ce ba mu zo kanta ba lokaci yayi a cikin hadisin za mu ga halarcin yin tabarruki da wani abu na annabi sallallahu alaihi wa sallama sawa'un abin da yake da ta'alluki wato abin da yake da alaka da jikinsa kai tsaye ko kuma wani abu da ya amfani da shi wato abin da yake da alaka da shi jikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kai tsaye ko kuma abin da yake annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da shi su ne asarun nabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan hadisi karara za mu ga inda abu juhaifa yake cewa wa ra'aytu nasa yabtadiruna dhalika al faman asaba minhu shay'an tamassaha bih wa man lam yusib minhu shay'an akhadha min balali yadi sahibihi Ya ce na ga mutane suna waso su na wannan ruwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rage na alwalarsa wanda ya yi sa'a ya samu wani bangare na wannan ruwan sai ya shafe jikinsa da shi wanda bai samu ba kuma sai ya shafo danshin hannun dan uwansa sai ya shafa jikinsa kaga wannan karara ya nuna cewa ya halatta a yi tabarruki da wani asar na wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi kamar sauran ruwan alwalarsa akwai hadisai da yawa da suka zo waɗanda suke tabbatar da cewa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana duniya sahabbai sun yi tabarruki da asar ɗinsa Haka nan, bayan wafatinsa sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun yi tabarruki da abin da ya yi amfani da shi daga cikin irin ruwayoyi da suka zo ruwayoyi suna da yawa akan wannan mas'ala din daga ciki akwai hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka fitar hadisin Aisha matar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wa ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza ishtaka yaqra'u fi nafsihi بالمعوذات بالمعوذات وينفث وينفث فلما اشتد وجعه kuntu aqra'u alaihi wa amsau alaihi bi yadihi raja'a barakatiha tace annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance idan yana rashin lafiya yakan karanta wa kansa المعوذات المعوذات سوني Ahad da الله أحد نقول أعوذ da الفلق نقول أعوذ Nas sai ya karanta. ya kuma tofa ya shafa a jikinsa ta ce yayin da cutarsa ta yi tsanani wato rashin lafiyarsa ta ƙarshe wacce allah ta'ala ya karɓi ransa wadda bai dashi da gare ta ba ta ce lokacin da rashin lafiyarsa ta yi tsanani kuntu aqra'u alaihi ni na zama ina karanta masa waɗannan almu'awizat din waɗannan surori guda uku ina karanta masa wa amsahu alaihi biyadi sai kuma in shafa masa da hannunsa wato in karanta sai kuma in shafa da hannunsa a barakatiha dan dan wato fatan tsammanin samun albarkar wannan hannun nashi mai albarka kaga wannan karara tana nuna abin nan tabarruki da asar na annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma da hannun annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ta faɗa karara raja'a barakatiha haka nan imam muslim ya fitar da hadisi daga anas ibn malik da yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza salla ghadata jaa khadamul madinati bi aniyatihim fiha al-ma' fama yu'ta bi ina'in illa ghamasa yadahu fiha فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس فيها يده, yake cewa anas ke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya sallaci sallar asuba hadiman madina wato hadiman madina sukan zo da ƙwarransu da ruwa a ciki fama yu'ta bi ina'in illa ga masa da hufiha kowa ya zo da ƙwaryarsa ta ruwa annabi sallallahu alaihi wasallama zai dulmiya hannunsa a ciki farubbama ja'uhu fil ghadatil barida wani lokaci ma ana tsananin sanyi da sassafe za su kawo masa waɗannan ƙwarai da ruwa a ciki fayagmisu ya da hufiha ya sa hannunsa a ciki kowa kuma sai ya ɗau kwanan sai koma gida me yasa suka yi haka domin su samu albarkar hannun ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kaga wannan tabarruki ne da hannunsa da sahabbai suka kasance suna yi lokacin yana da rai haka na imam abu dawud a cikin sunan ɗinsa da alhakim a cikin littafin al-mustadrak sun ruwaito hadisi ingantacce daga usaid ibn hudayr usaid ibn hudayr mutum ne daga cikin mutanen al'ansar yana daga cikin mutanen farko-farko waɗanda suka shiga musulunci yana daga cikin ba yana daga cikin ba. wato wakilai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zaba tun kafin yayo hijira zama su ne wakilai su ne za su shugabanci eh, ah, ah, jama'arsu su shi wannan usaid ibn hudair kana fihi muzah mutum ne da yana da barkwanci to wata rana bainama yudhikuhum yana sa sahabbai dariya ana zaune yana ba da labari ana dariya fata'anahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi khasirati bi'ut. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan zungure shi da wata sanda da wata yar sanda a hannunsa a kugunsa faqala sai usayd ibn hudayr shi ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam asbirni ka bani in rama ba ni in rama faƙala nabi sallallahu alaihi istabir ya ce turama sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama inna alaika qamisan wa laysa alayya qamis ai kai yanzu da riga a jikinka ni kuma sanda ka soka min wannan sanda babu riga a jikina farafa annabi sallallahu alaihi wasallama an qamisihi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dage rigarsa fahtadanahu sai ya rungume annabi sallallahu alaihi wasallama waja'ala yuqabbilu kashhahu ya rika sumbatar jikin annabi wato bayan annabi sallallahu alaihi wa wasallama wa qala inna ma aradtu hadha ya rasulullah ce da man wannan nake bukata ya ma'aikin Allah kaga wannan tabarruki ne da jikin annabi sallallahu alaihi wa sallama da wannan sahabi usaid ibn hudayr yayi da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama haka ne ya tabbata sahabbai suna tabarruki da gashin sa sallallahu alaihi wa sallama kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da su akan wannan ya yarje musu hakan ya tabbata a cikin sayo muslim hadisin anas ibn malik da yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo mina sai ya jefi jamra farama aljamra wato bayan an dawo daga an dawo daga arafa an kwana a muzalifa da safe an nufo mina ya zo ya jefi jamratul aqaba wato gurin jifa na farko ya jefe shi sun ma'ata manzilahu bi mina wa nahar ya zo masaukinsa ko inda ya sauka a mina ya soke abin hadayensa sannan sai ya ce wa wanzami wanda zai masa aski kama wannan bangaren na kaina wa ashara ila janibi wal ayman annabi ya nuna masa bangaren kansa na dama yace kama ka aski thumma al aysar sannan ya bashi bangaren kansa na hagu thumma ja'ala yutihi nas sannan gashin da ya aske kuma sai aka rarraba wa mutane a wani lafazin a cikin sayo muslim yace fa bada bi al ayman sai wanzami ya fara aske bangaren eh, kansa na dama فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس sai ya raba shi silin gashi daya silin gashi biyu duk dai wanda yake nan kowa ya samu ana ba silin gashi daya wani biyu wani uku haka dai sun makala bil aisar sannan ya bada kansa wato bangaren kansa na hagu nan ma wanzami ya aske sannan kuma ya rika wa mutane wannan gashin nasa sili daya sili biyu sun makala hahuna abu talha sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai abu talha yana nan haka ce eh fada fa'ahu ila abi talha sauran sai ya ba abu talha haka nan sahabbai suna tabarruki bi riqihi sallallahu alaihi wa sallam suna tabarruki da yawun bakinsa hadisi ya tabbata cikin sahihaini hadisin asma bint abi bakr radiyallahu ta'ala anha annaha hamalat bi abdullah ibn zubair bi makkah ta ɗauki cikin abdullahi bin zubair a makka take cewa fakharashtu wa ana mutimmun sau haka muka fito daga makka lokacin na cika wata tara tana watan haihuwarta ta ce fa'ataitul madina fa nazartu quba na zo madina na sauka a quba fawalattu bi quba a nan quba sai na haihu ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره نزول عبد الله yana jariri gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam an dora masa shi akan cinyoyinsa thumma da'a bi tamratin famadaghaha annabi ce a kawo dabino aka kawo ya tauna dabinan thumma tafala fi fihi sannan ya tofa masa a bakin sa fa kana awwala shay'in dakhala fi jawfihi riqu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam farkon abin da ya shiga cikin abdullahi ibn zubair shine yawon ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun mahannakahu bi tamr sannan kuma ya tauna dabino ya sa masa a baki sun mada'alahu sannan ya yi masa addu'a fabarraka lahu ya roƙa masa Allah ya masa albarka wa kana awwala mauludin wulida fil islam shine farkon wanda aka haifa bayan an yi hijira shine farkon dan da aka haifa a musulunci bayan an yi hijira kuma sahabbai duka musulmi duka a lokacin sun yi farin ciki mai tsanani da haihuwarsa saboda an fara yada jita-jita cewa ai yahudawa sun siharci musulmi don haka ba sa haihuwa to wannan shine asalin at-tahnik sawa yaro abin nan dabino a baki to amma za mu ga wannan babin sababi ne na tabarruki babi ne na tabarruki da annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa za mu ga dukkan hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sirar sahabbansa kakaf ba za mu samu inda wani sahabi shi ma aka kai masa wani yaro ya tauna dabino ya sa masa a bakinsa ba ko ya sa masa yawunsa a bakinsa saboda barakatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shay'un mutayakkan albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne da yake yaƙini tabbas babu kokonto a ciki sabanin wani wanda ba ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba babu irin wannan yaƙinin tare da tashi albarkar shi yasa sahabbai ba su yi ganganci turanci ba su ma aka rika kawo musu yara suna tattauna abu suna sa musu a baki saboda haka wannan wani abu ne da ya shafi annabi sallallahu alaihi wa sallama don haka kada a yi ma haihuwa ka ce za ka kira malami ya tattauna goro ko wani abu ya sa wa ɗanka wannan tabarruki ne annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a aqida ta ahlus sunna shi kadai ne ya tabbata ana tabarruki da shi aqida ahlus sunna shi ake tabarruki da asar dinsa da wasu abubuwa nashi in banda shi babu wani cikin sahabbai da aka samu an yi wa haka la abubakar wala umar wala usman wala ahadin min al-mubashirin bil janna duka waɗannan sahabbai guda goma da waɗansu su ma waɗanda duk aka yi musu bushara da aljanna babu daya wanda aka yi irin wannan tattare da shi da a ce kuwa su sunna ce mai gudana a cikin sahabbai to da ya tabbata bayan sama an ci gaba da yi mutum da ba mu samu ba sai a kansa to wanda yake nuna cewa wani abu ne da shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake banta da shi hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin sulhul hudaybiyah hadisin urwa ibnu mas'ud al-thaqafi radiyallahu ta'ala anhu yayin da yazo ya ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa lokacin bai musulunta ba ya zo sansanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sai yake ganin su duk wasu yan ƙauye ne waɗanda ma watakila ba da gaske suke ba yana ganin cewa idan suka ji wani dan har duk za su gudu su bar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su watse su kyale shi da haka yana musu wani kalla kallo wanda har ta za a sayyidina abubakar a lokacin ya zage shi So ganin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da sahabbai urwa yake cewa فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة وإلا وقعت في كف رجل منهم ya ce na rantse da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wani kaki ya toho ba face ta fada a cikin tafin hannun ɗaya daga cikin sahabbansa fadalaka biha wajhahu wa jildahu ya shafe sa da jikinsa fatar jikinsa da wannan kakin na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace wa idza amarahum ibtadaru amrahu da ya ba su umarni a gurguje kowa so yake ga shine ya zartar da wannan umarnin na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi idan kuma ya alwala kai ka ce za su yi fada akan ruwan alwalarsa to wannan ibnu hajar yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin ya yi haka ya bar sahabbansa da irin wani in yi kaki su cafe su shafa a jikinsu duk da cewa ba ɗabi'arsa ba ce wannan baya daga cikin ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam in yi kaki ya tofa a fuskar ɗaya daga cikin sahabbansa ko a jikinsa ko akan akan tufafinsa wannan ba ɗabi'ar ma'aiki bace sallallahu alaihi wa to amma a lokacin dan shi wannan mutum urwa ibnu mas'ud al-thaqafi ya gane cewa sahabban nan sun kai matuƙa wajen san annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma za su iya fansan shi da rayukan su da duk abin da suka mallaka ya fahimci cewa ba mutum ne wanda kamar sauran sarakuna da yake da ya ziyarta ya je ya gaggani ba domin yana shi da kansa yake cewa ya je ya ga kaisar shugaban rumawa ya ga kisra shugaban farisawa ya ga najashi shugaban habashawa amma bai ga wani wanda mutanensa suke girmama shi ba kamar yadda sahabbai suke girmama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kuma koma yana isarwa da quraisha wannan sakon da haka kar su dauka abin da wasa ne mutanen da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake tare da su sai dai su kare gaba ɗaya amma ba za su yadda su sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam ko su gudu su bashi to shi yasa ibnu hajar yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yadda ya bar sahabbai sun yi irin haka din domin ya zama wani sako ne yake aika wa su ƙuraishawa amma ba ɗabi'ar sa bace shi yasa banda wannan mawkifin ba za ka gani wani asirar sa ba ka ka ga wani guri da za a gaya maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaki yana tofa wani a fuskar sa wanda baya daga cikin ɗabi'ar sa duk da cewa ana tabarruki da da asar din sa amma baya daga cikin ɗabi'ar sa sallallahu alaihi wa sallam ya kaki ya tofa wani to ballantana kuma wani wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallama ya ce shi ma zai rika kaki yana tofa jama'a ko ana tafi kakinsa ana ana ana man shafawa da shi abu shakka wannan wauta ce da rashin hankali da kuma sanin abin rashin sanin abin da ya dace haka na hadisi ya tabbata a cikin sayyid muslim hadisin anas ibn malik radiyallahu ta'ala an yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana shiga gidan ummu sulaim ummu sulaim ita ce mahaifiyarsa fa ya namu ala firashiha yayi bacci akan shimfidarta saboda khalas ce minar raza'a ummu sulaim khala take a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama minar raza'a walaysat fihi lokacin bata gidan in ya je yayi sallama bata nan sai ya shiga ya zauna akan shimfidarta idan bacci ya zo masa yayi bacci akan shimfidarta ana sai ce annabi yakan yi haka ba wai rana ɗaya haka ba yakan yi haka yace faja'a zata yawmin wata rana yazo fanama ala firashiha yayi bacci akan shimfidar ummu sulaim fa utiyat fa qila laha hadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam nama fi baitiki sai aka je aka gaya mata a inda take cewa annabi sallallahu alaihi yana can yayi bacci a gidanki ala firashiki akan shimfidarki anas ya ce faja'at sai ta zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam kad arika lokacin ya gumi ya keto masa yana bacci har gunu ya rika zubo masa wastanqa araquhu ala qit'ati adib wani guntun fata da yake kwance akai ga abin nan gumin nashi ya zubo har ya zuba akan wannan fatar alal firashi akan wannan shimfiɗa fa fatahat atidataha sai ta ɗauko wani kuttunta رضي الله تعالى عنها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها سيترك ساوى النن سيترك ساوى ثم أتكين ونن قمنا النبي صلى الله عليه وسلم تنا ما سوى أتكين ينقل بنتا ففزع النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يتاشي فرقيت فقال ما تصنعين يا ام سليم شي me kike yi kuma ummu sulaim sai su ce ya rasulullahi narju barakatahu lisbiyanina muna san muna fatan samun albarkar gumunka ga ƴaƴanmu qala sai annabi ya ce da ita a Sabti kin dace to irin waɗannan misalai suna nan da yawa akwai littafin dr nasir abdulrahman al-judayya sunan shi at-tabarruk anwa'uhu ahkamuhu ya kawo irin su da yawa da yawa littafi ne risala ce da yi akan hukuncin tabarruki da wanda ya halatta da wanda ma bai halatta ba to wannan duk a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana duniya cikin sahabbansa an yi irin wannan to akwai kuma bayan wafatin sama an ci gaba da yin tabarruki da athar dinsa imam al-bukhari a cikin littafin sahihinsa ya yi babi inda yake cewa ma zukira min dir'in nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa asahu wa sayfihi wa qadhihi wa qatamihi wa masta'mala al-khulafa ba'dahu min zalika mimma lam yuzkar kismatuhu wa min sha'rihi wa na'lihi wa aliyatihi mimma yatabarraku ashabuhu wa ghayruhum ba'da wafatihi al-imam al-bukhari yayi kulla babi yake cewa babin da yake magana akan abin da zo na silken annabi sallallahu alaihi wasallama da sandarsa da takobinsa da kuma wato butarsa yace da khatam ɗinsa wato zobansa da abin da hulafa khalifofinsa bayansa suka yi amfani da shi wanda ba a ambaci rabansa ba ya ce wa min sha'arihi da kuma gashinsa da takalminsa da kwanukan abincinsa mimma ya tabarraku ashabuhu wa ghairuhum ba'da wafatihi abinda sahabbansa da wasu daga cikin sahabbansa suke neman albarka da shi bayan wafatinsa daga nan imam bukhari ya kawo ya kawo hadisai da suke magana akan wannan hadisi ya zo a cikin sayo muslim daga asma bintu abubakar radiyallahu ta'ala anha take annaha akhrajat jubbata tayalisa ta fitar da wata alkabba take cewa hazihi kanat inda aisha wannan alkebbar a gurin aisha take hatta qubidat wato alkebba ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama bayan sa tana hannun aisha har Allah ta'ala ya karbi ya karbi ranta falamma qubidat qadattuha yayin da Allah ya karbi ranta sai asma'u ta ɗauko wannan alkyabba cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya yalbasuha wannan alkyabbar annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa ta a jikinsa asma'u bintu abi bakar ta ce fa nahnu naksiluha lil marda yustashfa biha mu kuma muna wanke wa marasa lafiya wannan alkyabba suna shan ruwan domin su samu lafiya saboda haka ka gane tabarruki ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da asar na annabi sallallahu alaihi wasallam amma bayan wafatinsa take cewa muna wanke wa marasa lafiya wannan rigar su shanye ruwan domin su samu lafiya haka na hadisi ya tabbata cikin sayo muslim hadisin usman ibn abdullahi ibn mawhib abdullahi ibn mawhab yake cewa ah, yan uwana ko dangina sun aika ni zuwa ga ummu salama suka aika ni da wani da da da da wani akushi na ruwa na je gurin ummu salama ita kuma ummu salama ta sanya wani gashi gashi na annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan ruwan aka sa wannan gashin sannan aka cire sannan aka bashi kwanansa ya juya wa kana idza asaba al-insana aynun aw shay'un ba'atha ilayha mikhdabahu idan aka yi wa mutum kambun baka ko wani abu ya same shi na rashin lafiya sai ya ɗau ƙwaryarsa da ruwa sai ya aika wa ummu salama ita kuma sai ta leƙa a cikin wani kuttunta sai ta ɗauko wasu sha'arat wasu gasu gasussuka na annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ta zuba a cikin ruwan a karkada ta tsame kayanta ya ɗauki ruwan sai je sha to kaga wannan shi ma neman albarka ne da wani asar na annabi sallallahu alaihi wa sallama bayansa haka ya halatta a yi tabarruke bi atharin nabi sallallahu alaihi wa sallama a kowane lokaci a kowane zamani inda aka tabbatar da cewa wannan abun wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya amfani da shi a rayuwarsa wannan ya tabbata bi dalilin qati'in la raiba fihi da dalilin da yake babu shakka yanke babu ko shakka a cikinsa wannan cewa wannan abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da shi dama inda ake tata burza din wajen a tabbatar da cewa wannan abin da aka zo ana nuna mutane cewa shi din ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ake rikicin galibi galibi abubuwan da ake kawowa ana nuna mutane a ce wannan wani abu ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ko rawaninsa ne ko rigarsa ce ko takalminsa ne ko runtun takalminsa ko wani abu to galibi waɗannan abubuwa za ka samu na damfara ne galibi ba su inganta ba saboda me na farko annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar abubuwa da yawa ba bai bar tarkace da yawa ka a ɗauka annabi sallallahu alaihi rasu ya bar wasu kayayyakin sawa ne da yawa da wasu kwanuka da yawa da wasu kayayyakin zama shimfiɗa da yawa ta yadda za su yi ta yawo a cikin jama'a ɗan abin da ya bari kaɗan ne hadisi ya tabbata a cikin sayawar bukhari hadisin amr ibn al-harith radiyallahu anhu yake cewa ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dirhaman wala dinaran wala abdan wala amatan wala shai'an illa baghlatahu albayda wa silahahu wa ardan ja'alahu bayan wafata annabi sallallahu alaihi wasallam ce bai bar wani abu ba bai bar dirhami ba bai bar dinari ba bai bar bawa ko baiwa ba bai bar wani abu ba sai alfadararsa fara da kuma makaminsa sai kuma wata gonarsa wacce ya sanya ta zama sadaka ce saboda haka kaga abinda annabi sallallahu alaihi bai bar abubuwa da yawa ba ballantana a ce waɗannan abubuwa suna ta yawo suna ta circulating a cikin mutane sannan abu na biyu galibi abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bari galibin su sun bace sun galibi sun bace ko dai su bace a hannun wanda yake a hannunsa ko kuma saboda yaƙe-yaƙe da fitintunu da sauran abubuwa sun fadace-fadace da fitintunu da suka ta faruwa a cikin tarihin musulunci a daulolin musulunci waɗannan sun sa abubuwa da yawa sun yi taɓacewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da khatam min war khatam na na na na azurfa khatam wato zobe na azurfa wanda bayan wafatinsa ya zo hannun abubakar bayansa zuwa umar bayansa zuwa usman a hannun usman sai su ce ya fada cikin wata bija da ake kira biro aris ta ana cikin garin madina kuma aka neme shi sama da kasa aka rasa shi to irin wannan ta yi ta faruwa abubuwa da yawa waɗanda annabi sallallahu alaihi ya bari suka rika bacewa wannan hadisi yana cikin cikin sahih bukhari da muslim hadisin abdullahi ibn umar haka nan akwai burda akwai wani gyargwado da annabi sallallahu alaihi wasallam yake amfani da shi da kuma wata sanda da yake riƙewa su ma sun bace a ƙarshen daular abbasiya a ƙarshen daular abbasiya suka kone cikin abinda tatar suka kona shekarar hijira 656 kamar yadda wani mai bincike ahmad taimur lank a cikin littafinsa al'asarun nabawiya ya tabbatar da wannan sannan abu na uku da yake nuna cewa galibin abin da ake nuna wa mutane ana cewa wannan wani abu ne da annabi sallallahu alaihi ya bari ba gaskiya bane sautari su waɗanda suke da abin kamar yanzu ummu salama tana da gashi a wajenta ko abu talha ko wane ne galibin su sukan yi wasiya idan wata riga ce ko alkyabba in sun mutu a yi musu likkafani da ita kaga shi kenan sun tafi da kayansu haka sahal ibn sa'ad yayi yana da tabba ta annabi sallallahu alaihi wasallam riga ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sawa da ta zo hannunsa lokacin da zai wafati yace to in ya mutu ayi masa likafani da kayansa saboda haka da ita zai tafi lahira saboda haka sautari gashi ne kowa mutum ya zo mutuwa sai ce a jefa masa kayansa a kabarinsa to kaga wani yanzu ya zo yana yawo da wani gashi ko yana yawo da wani wata safa ko wani abu ya ce ta maza Allah ne wannan yadda da shi akwai wauta a ciki to galibi a irin a daular turkiya din da daular usmaniya da yake daula ce da ta cika da khurafat a shiga da abubuwa na na tatsuniyoyi an rika yawo da abubuwa a ce wannan wada takalmin annabi ne ko warin takalmin annabi ne ko wannan kwanan annabi ne ko wannan kaza din annabi ne eh sanda da sauransu wai har ma Najeriya an taba kawo wani waye yana da shi a duniya zai baka haka kawo Najeriya ai babu shi shi yasa a cikin littafin at-tawassul alwa'u ahkamuhu na Sheikh Nasiruddin Al-Albani yake cewa wa nahnu na'lamu anna atharahu sallallahu alaihi wa sallama abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari min siyabin na tufafi aw sha'rin ko gashi aw fadalatin ko wani abu nashi da ya amfani da shi ya rage qad fuqidat duk waɗannan an rasa su wa laysa bi imkani ahadin ithbatu wujudi shay'in minha ala wajhi al-qat'i wal yaqin ba zai yiwu ba yanzu wani mutum ya daga wani abu ya ce wannan abin na annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma ya iya kawo hujjar da za ta tabbatar da wannan wani abu ne mai wahala ya ce gashi wannan wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari kuma ya iya tabbatar wannan da hujja babu shi saboda haka asalin A tabarruk bi annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan abu ne la shakka fihi ahlus sunna ba sa jayayya akan wannan annabi sallallahu alaihi wa ana tabarruki da athar dinsa sayyidina umar abdullahi dan umar ya kasance ko guri annabi sallallahu ya zauna to yana yana kokarin yadda zai ga ya zauna shi ma wannan gurin domin ya samu wannan albarkar to wannan abin ya shafi annabi sallallahu alaihi shi kadai amma kiyasin wani daga cikin salihai a yi kiyasin sa a ce tun da an yi da annabi sallallahu alaihi wasallam to wane ma ya kamata a yi da shi wannan kiyasun ne ma'alfari bal ma'alfawariki ba fari ba akwai bambance bambance ba kaɗan ba ka dauko wani ka ce za ka yi kiyasin sa da annabi ka ce to tun da an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata shehu wani ma shehu wane ma shehu wane ma a yi da shi wannan kiyasi ne akwai tazara kwarai da gaske yawwa da a ce an yi da abubakar da umar watakila ya sakan maka shi ma watakila ne don aka so a ja da kai akan abubakar da umar samun kamar su ai zai wahala to da watakila an yi da su ma watakila a ce to tun tunda su ma dai ba annabawa bane an yi da su to wanda ba annabi ba za a iya yi da shi to amma tun da su ba su ba da dama an yi wannan tare da su ba su kuma ba su yi tare da wani sahabi ba wani sahabi bai yi tare da su ba wanda yana tabbatar maka da cewa abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake banta da shi in ka dauki wani ka kara shi ka kwatanta shi da annabi sallallahu alaihi wasallam a nan to babu shakka baka girmama matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to wannan shine abinda wannan hadisi ya nuna daga cikin irin abinda wannan hadisi ya nuna a dunkule ya nuna wajabci lokacin sanya sitira eh, gaban mai sallah idan yana gudun za a guce masa ta gaban sallarsa daga wannan hadisin ba za ka ɗauki wujubul sitira ba da annabi ya an saka masa amma ba wani abin da yake nuna wajabci sai dai daga wasu ruwayoyi daban waɗanda suka tabbata wanda kuma mun karanta wasu a baya sannan wani hadisi yana nuna idan aka sa sutura to duk wanda ya zo wuce ta gaban sutura din wannan ba matsala ko ma menene shi ko wane ne shi zai iya wucewa kuma haka nan wani hadisi ya nuna cewa in aka samu wani abu kamar sanda aka saka ko da ba mai kauri ne da yawa ko da siriri ne kamar sanda to ya isa ya zama ya zama sitira kaurin sanda shine aqallu aqallu eh, inda malik a gurin maliku kai ya kasa wannan amma a gurin shafi'i da mai kauri da mara kauri duk ɗaya ne ana iya amfani da shi wajen sutura wannan shine karshen abin da wannan hadisi ya kunsa na Abu Juhaifa Wahab ibn Abdullah Suwa'i radiyallahu anhu sai hadisin Sahal ibn Sa'ad yake cewa an Sahal ibn Sa'ad radiyallahu anhu وقد سئل من أي شيء المنبر فقال ما بقي بالناس أعلم مني هو من أسل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عبد ووضع فاستقبل القبلة وكبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة حتى سجد بالأرض فهذا شأنه سأل ابن سعد رضي الله تعالى عنه وقد سئل أن تنبيش من أي شيء المنبر دم أكي النبي صلى الله عليه وسلم منبري فقال سي سعد سي سهل ما بقي بالناس أعلم مني ma baqiya bin nasi a'lamu minni babu wani wanda ya yi saura cikin mutane da ya fi da sanin wannan matsala saboda shi yana daga cikin akhirin sahabati mautan bil madina saboda haka duk sahabbai wanda za su ba da wannan labarin duk yawanci sun kare saboda haka ya ce ba wanda ya saura wato kafin ya ba da ansa sai da yawa kansa kirari ce ba wanda ya saura da ya san wannan matsala sai ni wannan ya nuna halaccin idan ka san abu kuma ka san cewa babu wani wanda ya san abin kamar ka to ka nuna kanka eh, saboda yanzu ya nuna kansa sai ya ce huwa min asiril gaba wato an yi membarin annabi sallallahu alaihi wa sallama daga wani itace na algaba algaba sunan guri ne a cikin madina al'asal akan ce goruba duk da cewa hakika. in ka je ka duba yadda yake sai ka gaba goruba bacci to amma mu da ba mu da shi sai muke cewa itacen goruba saboda kawai dai a duba wani abu mai karfi a ce da shi aka yi to amma al'asal asal itaciya ce karama ba ta da tsawo kamar tsawon itaciyar goruba in ka ga hotonta ba ta da wani ita ce turfa turfa ko tarafa da ita ke tarafa tubnul abd za ga itace ne wanda yake gajere dan karami da shi suka yi aka karyo rassansa aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama abin nan amma mutanen mu sukan ce itacen goruba ko itacen kirya ko wani abu da irin wannan dan dai a kusanto da abin amma alal hakika ba shine asal din ba amilahu fulanun maula fulanata li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wani bararren bawan wanci shi ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato shi ya kera wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mimbari wa kama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina umila bayan an gama yin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kansa ya tsaya wa wudi'a aka aje shi fastaqbala alqiblata annabi ya fuskanci alƙibla wa kabbara ya yi kabbara wa kamar nasu khalfahu mutane suka tsaya a bayansa faƙara'a ya yi karatun sallah wa raka'a ya tafi ruku'u wa raka'an nasu khalfahu mutane ma suka tafi ruku'u a bayansa sun marafa rasahu sannan ya ɗago kansa daga ruku'u sun maraja alƙahƙara sannan ya dawo da baya da baya fasa jada alal ardi ya sujada a kan ƙasa sun ma'ada ilal mimbari sannan ya koma kan wannan mimbari sun maraka'a sannan ya sake yin ruku'u sun marafa ra'sahu sannan ya ɗago kansa daga ruku'u sun maraja alƙahƙara sannan ya dawo da baya da baya hatta sajada bil ard har yayi sujada a ƙasa fa hadha sha'nuhu to haka al'amarin ya kasance wani hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabus sala ya fitar da shi a kitabul buyu imam muslim ya fitar da shi abu dawud da nasa'i da ibnu majah da imam ahmad da addarimi da malaman hadisi da dama sun fitar da wannan hadisi na sahal ibnu sa'ad sahal sunan shi sahal ibnu sa'ad ibnu sa'ad sahal ibnu sa'ad ibnu sa'ad ibnu malik ibnu khalid ibnu thalaba al-khazraji al-ansari as-sa'idi wato babansa sa'ad kakansa sa'ad galibi masu tarjama saka bayan da zabi yake cewa suna jefar da sa'ad na biyu sai su ɗauka kamar kuskuren rubutu ne aka maimaita ce sahal ibn sa'ad ibn malik a'a sahal ibn sa'ad ibn sa'ad ibn malik haka sunan yake saboda ka sunan babansa sa'ad sunan kakan shi sa'ad kuma baban shi shi sahabi ne baban shi sahabi ne baban shi yana daga cikin sahabban da suka rasu fi hayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lokacin annabi yana da rai akan masa alkunya da abul abbas akan yi masa alkunya da abu yahya shi da babansa duka sahabbai ne ibnu hibban yake cewa da can da farko sunansa hazan hazan shi ne damuwa da bacin rai da takuruwa sai ce a bal anta sahal kai dai sauki ne da walwala da yalwa annabi ya canza masa suna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba duk sanda ya ga wani mai suna da yake dauke da wani kunci da damuwa sai ya canza sunansa kaga da za a canza garin nan kunci da dawo yalwa to da yafi da a garin nake sai na jagoranci zanga-zanga mun canza sunan garin annabi baya son suna mai dauke da wani abu na kunci na damuwa na abin nan lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya shi sahal ibn sa'ad yana yaro karami yana dan shekara goma sha biyar kuma kamar yadda zahabi yake cewa huwa akhiru man mata bil madina shine farko wanda karshen wanda ya mutu a madina minas sahaba kuma yana daga cikin waɗanda suka doshi shekara ɗari galibi waɗanda suka hikaito suka hikaito wafatinsa sun ce ya rasu hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 91 to a wannan hadisi na sahal za mu ga yayi mana maganar mimbarin manzo sallallahu alaihi wa sallama farko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin hudubar sane akan wani kututturan itan jabino kafin a yi masa mimbari wannan hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa annam ra'atan min al-ansar qalat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata mata daga cikin matan madina ta ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ala aj'alu laka shay'an taq'udu alai bana yi maka wani abin da zaka rika zama a kansa ba maimakon jingina ko da yaushe ka zo ka jingina da kuturan ice icen dabino a yi maka wani abu mana wanda za ka rika zama a kansa fa inna li gulaman najjaran ina da wani yaro na kuma ƙwararren kafinta ne kala in shi iti ya ce in kin gada maki kala fa'amilat lahul mimbar jabir ya ce sai ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mimbari falamma kana yawmal juma'a ranar juma'a da ta zo ta'ada annabi sallallahu alaihi wasallam ala mimbar sai annabi ya zauna akan mimbarinsa allazi suni'a wanda aka kira masa fasahatin nakhlatu allati yakara yakhtu biha eh, sai wanda kutattaran dabinan da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yin huduba akan sa sai ya fashe da kuka sai aka je na kara kakakakaka kadattan shaq jabe kica kamar za ta tsaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauko daga kan wannan mimbari ya kama wannan kututtura dabiran biyu ya rungume shi faja'alat innu anina sabi ta rika shasheka kamar yaro karami yaro karami Allah lashe shi yayi kuka yayi kuka zai rika shasheka kuma daga baya to haka kuma abin da din kamar yaron da ake lallashin sa innu anina sabi alladhi yusakkatu ta hatta istaqarrat ha kuma ta nutsu qala bakat ala ma kanat tasma'u min adh-dhikr jabir yace tayi kuka saboda abinda ake faɗa na ambatan Allah na alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akanta yanzu an daina yi a tare da an daina yi a jikinta an dawo an hau minbari wanda yasa ta kuka to wannan itace kenan wannan abin nan kafintan da yawa wa annabi sallallahu alaihi wasallama mimbari abbas ibn sahal abbas ibn sahal dan shi sahal ibn sa'ad wanda ya rawaito na hadisin ya rawaito na hadisi daga babansa yana cikin musnad na qasim ibn asbak kamar da ibn hajar ya faɗa haka nan abu sa'ad a cikin littafinsa sharaful mustafa sun rawaito hadisin daga yahya ibn bukair daga ibn lahi'a shi kuma daga umarat ibn ghaziya shi kuma daga abbas ibn sahal yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ba akan wani itace falamma na fa kasuran nas yayin da mutane suka yi yawa sai aka ce to da a ce an yi maka minbari mana akwai wani kafinta a cikin madina ana ce da shi maimun ya ce wa kana fil madinati najjarun yuqalu lahu maimun kaga sunansa ya fito a wannan ruwaya duk da cewa ruwayar akwai tana da rauni amma dai ta bayyana mana sunan hafiz ibnu hajar al-asqalani a cikin fathul bari ya kawo sunaye daban-daban da aka yi ta kawowa na shi wannan wato wannan kafinta wato abin mamaki sunansa ya ya ko ikhlasin matan ne hana bata faɗi sunansa ba ko ya aka yi dai sauraka ba sai aka yi ta kama kame ruwayo da yawa sun zo akwai ruwaya cikin mu'jamul na tabarani wanda ta ce sunansa ibrahim amma ruwayar za'ifi ya ce jiddan ruwaya ce mai rauni kwarai da gaske akwai wata ruwaya ita kuma a cikin al-ma'rifa a cikin musannaf abdurrazzaq da isnadi wanda yake munqati isnadin da yake ba cikakke ba wanda ta ce sunansa baƙul baƙul billam amma a cikin littafin abu nu'aym al-ma'rifa ma'rifatu sahaba ya faɗe shi bilmim baqum bilmim ita ma isnadin ta mai rauni ne akwai <coughs> waɗanda suka ce sunan shi subah subah bisad wal ba alif wal ha wanda ibnu bashkawal ibnu bashkawal a cikin littafin sa al-mubhamat ya kawo shi shi ma isnadin sa mai rauni ne akwai wanda suka ce sunansa qabisa ko qabisatul makhzumi maulahu shi kuma wanda yana cikin tarihu kitabu sahaba na umar ibnu shabba shi ma abin da isnadin sa mai rauni ne akwai wanda suka ce sunansa kilab maulal abbas shi kuma yana cikin tabaqat na ibnu sa'ad hadisin abu huraira shi ma abin da dinsa yana da rauni saboda ruwayar ah, muhammad ibn umar alwaqidi ce akwai wanda suka ce tamimu dari shi ne ya yi mimbarin tamimu dari kamar da yake cikin ah, sunan na abi dawud da kuma littafin a musnad na alhassan ibn sufyan da sunan al-kubra na bai haƙi a ah, isnadinsa yana da kyau ta yiwu shi tamimu dari Shi ne ya yi wa matar magana ita kuma ta yi wa annabi sallallahu alaihi magana shi yasa aka jingina wa tamimu dari har ma suka ce shi yayo minbarin ta yi shine wasida ya gaya wa matar ita ko matar ita ke da mallakar shi yaran wanda yake yin ainihin wannan abin nan mimbarin tun da ruwaya cewa take yi an ibn umar anna tamiman dari qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lamma kathura lahmuhu ce yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kiba sauka tsayuwa tana ɗan wahal da shi sai ya ce ala da takhizu laka minbaran yahmilu izamak ba za mu yi maka minbarin da zai rika daukan gangan jikinka ba qala bala fattakhadha lahu minbaran sai ya saman masa da minbari to kaga nan an jingina mimbarin zuwa ga tamimud dari wanda isnadin sa jayyid to amma ta yi zama sabab ne shi shine wasuda matar ta samu labari ta aiko wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ta gaya masa annabi ya bata umarnin cewa ta yi akwai wanda suka ce sunansa mina shi ma ibnu bashkawal ya kawo shi daga zubair ibnu bakkar daga isma'il ibnu abi uwais cewa wani mutum ne da ake kira mina to shi ma dai wannan bai inganta ba ibn hajar yana cewa magana dai da tafi kusa da dacewa ta zama ita ce daidai magana da take cewa maimun sunan shi saboda an ruwaito daga hanyar sahal ibn sa'ad hanyar shi sahal ibn sa'ad wanda shine kuma ya ruwaito wannan hadisi amma wanda za su ce wai yana da sunaye da yawa wanda mutum ne za a masa suna wajen guda takwas ko tara wannan ba magana ba ce akwai wanda suka ce ta yi sunayensa ne da yawa da haka wanda ya faɗi ibrahim wanda ya ce baƙum wanda ya ce bakul wanda ya ce a'a wanda ya ce tamihun <laughs> dari ba haka ba ne wasu suka ce ta yi shi wannan maimun din shine kwararren sauran kuma sun taya shi ne wajen aikin shi yasa wani lokaci a faɗi wannan wani lokaci a faɗi wannan to duk dai wannan dan dai a yi kokari ne ka amma dai yawanci ruwayoyi ne waɗanda suke masu rauni ibnu sa'ad a cikin at-tabaqat ya tabbatar da cewa hakan ta faru a shekara ta bakwai bayan hijira sanar sabi alil hijira to amma a cikin kisar akwai maganar tamim ibn aus dari tamim kuma da al-abbas ibn abdul su kuma ba su zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba da fatih makka ga su kuma sunan su ya fito a cikin kisar shi yasa ibn hajar yake cewa wani akwai dubawa a cewa shekara ta bakwai ce saboda su a shekara ta takwas suka zo madina shi tamim ibn aus dari ma a shekara ta tara ne ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa wani daga cikin malamai ibnu najjar yake cewa a shekara ta takwas ce abin ya faru to amma kuma a cikin hadisul ifk hadisul ifk hadisin hadisin na Aisha mai tsawo din nan wacce ke bada labarin ta a ciki maganar mimbari ta zo hadisatul ifki yaushe ta kasance a yakin muraisi yakin ta bani mustalik ta bani mustalik ta kasance a shekara ta biyar ko ta shida shekara ta biyar ko ta shida a ciki kuma an ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je ya samu mutanen al'ausu wal khazraj suna neman su yi rigima maganar kashe da aka yi maganar kashe a abdullahi ibn ubay ibn salul har waɗannan kabilu guda biyu suka so su yi rigima a tsakaninsu sai ce wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal mimbari fanazala fa khaffadahum hatta sakatu annabi yana kan mimbari ya sauko ya lallashe su har suka yi shiru to wannan kuma kaga ai maganar mimbari kuma wanda ya kasance a shekara ta shida bayan ta biyar ko ta shida bayan hijira kaga kenan mimbarin ya kasance gabanin wannan minbarin annabi sallallahu alaihi wa sallama matattakala uku ce matattakala guda uku ce aka yi ta ƙara shi aka yi ta ƙara shi har zuwa wato lokacin khilaf abin nan lokacin khilafar muawiya aka samu aka yi ta ƙara shi har ya yawa har ya kai wani adadi na na na eh, abin da matattakala lokaci yayi ga wani ma har ya nada kayansa saboda haka zamu zamu dakata anan insha Allah sai sati mai zuwa ko kuma karatu na gaba insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in